بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المسلم رحمه الله وإنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين مع أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا وأما ما يبتلي الله به عبده من الأمراض بخلق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه بل قد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك وقد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك قال تعالى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 barkanmu da wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya yi daidai da 20 ga watan daya miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako إلا وجه كانت تلتا في نقول الدفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن الدنيا الحراني الدمشقي واللي هجر دوليا هجرا منزوطا صلى الله عليه وسلم تلا شكرا قريبا قريبا عشرين لتقل كما واللي شيء بدل ثم لا لا عشرين لبقل عشرين لبيو نعم kuma a jerin gwanon majalisar mu shine na na shida, idan ba a manta ba inda taymiya a wancan satin ya fara magana akan abin da ya shafi karama karama da bambancin ta da abin da yake ba karama ba abin da yake yaudara ko rufa ido ko damfara halittun sunna sun yarda da mu'ujizoji da Allah yake ba wa annabawa sun yarda akwai karama da Allah maɗaukacin sarki yake girmama waliyansa mu'minai da su haka nan kuma sun yarda akwai abin da ake cewa istidraji wato talala wani abu mai kama da karama amma ba karama ne ne. sun sun yarda akwai waɗannan sun yarda akwai mu'jiza kamar yadda muka faɗa mu'jiza da Allah yake bawa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna gaskiyarta. cewar da ya yi shi annabi ne Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne mu'jiza tana tare da da'awar annabci wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yin sai Allah shi ba la wa alaihi illallah Allah abin da ba mai iya yin sa sai Allah dole ka kasance haka mutum ya ce shi annabi ne aka ce da ne mu'jizar ka yace mu'jiza ta za ku ga na zauna za ku ga na tashi za ku ga na yi magana za ku ga na yi shiru wani mu'jiza ce ga wannan kowa ma na iya haka dole ka kasance la yaqdiru alaihi illa Allah dan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada da ya saba wa abin da aka saba gani idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce mene ne ka. ya ce za ku ga rana ta hudu daga gabas ta faɗi yamma wannan mu'ujiza ce na'am abin da ya faɗa ba mai iya yin shi sai Allah amma wannan ai bai saba al'ada da aka saba gani ba ya ce mu'jiza ta za ku ga dare ya yi kuma za ku ga safiya ta yi a <laughs> ah, wannan ba mu'jizar ka bace kowa ba ya san da wannan duk kafin a haife ka ga Allah ya sama da ƙasa to ka kasance ka saba wa abin da aka saba gani kamar yadda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mu'jiza ta tsagewar wata ya tsarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ba a taba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci kaga wannan mu'jiza ce sannan mu'jiza ta kasance bayan bayan yayi awar annabci a neme shi ya kawo mu'jiza din ko mu'jiza din ta zo a lokacin to da yake shi annabi ne aka ce to me mu'jizar ka ka nuna wani abin da zai nuna gari da gaske Allah ne ya aiko ka sai ya kasa nuna wani abu a lokacin babu wani abin da zai nuna gaskiya yake faɗa sai bayan wasu lokuta masu tsawo sai aka ga wani abu ya faru mai ban mamaki sai sai ai shi ne ya kawo shi kaga ba za a yadda ba domin bai haɗu da da'awar ba ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili kawo alama a ga wannan abin ya faru a bayan sa haka din nan take ba sai a tsawon lokaci ba sannan kuma in wani abu ya faru sai ce ai a dalilin sani sannan kuma wannan mu'jiza din ta dace da cewa shi annabi din ne idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce ne da mu'jizar ka yake shi ne za ku je wannan dabbar dabba ne za ka magana za ku yi magana ka ta yi annabi ne shi ke nan sai dabbar sai ta yi magana amma sai ce kai makaryaci ne kaga wanda wanda kaga ba zai ce ya samu mu'jiza ba Allah ya tona masa asiri to dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ci shi annabi ne domin an raba annabta ko da wani zai zo ce shi annabi ne ko da zai cika duniya da abubuwan mamaki wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba domin an rufe wannan kofa Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne cika bakin annabawa ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo bayana to kaga ko da wani zai zo ce shi annabi ne ya ba da dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali wannan ba zai sa ya zama annabi ba saboda wannan da'awar da yayi mun san karya shi saboda Allah madaukakin sarki ya nuna ba haka ba za ka faru ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne to ita karama galibi ta kasance da wani mumini mai tsoron Allah Allah maɗaukacin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama wannan ita ce ake cewa karama karama takan kasance tare da muminai masu tsoron Allah bayan Allah na ƙwarai, kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka martabarsu ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa to akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara ko ko wannan wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada ba su cika faruwa ba ko ba ba sa faruwa amma kuma shi sun faru a hannun wani kuma ba lallai wannan abu ya zama karama ba ya zama wani yanayi ne na shaidanu to akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake nadama ba karama ba daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama dole ne idan mutum ya ce abin da ya zo a hannunsa karama ce sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah mai aiki da littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake kaurace wa dukkan ayyukan da suke da sabon Allah yake kokarin guje musu ko da zai je sabo to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba wanda shi ne mumini da tsoron Allah shi ne abin da zai gudana a hannunsa na ban mamaki za ka iya kira shi karama amma in ya zama ba mumini bane mai tsoron Allah mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah da keta shari'ar Allah da faɗa da addini da yaɗa bid'a da ainihin yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da yaɗa miyagun aƙidu cikin al'umma wannan ko mene ne za ka gani a tare da shi ba za ka kira abin karama ba da za ka ganshi yana yawo a cikin iska wanda ba za ka kira abin karama ba da za ka ganshi yana yawo a kan ruwa ba za ka kira abin nan karama ba wannan sai dai ka kira abin da yake yi halin ne shaibani wani yanayi ne na shaitan shaitanu ne suke taimaka masa a kan abin da yake yi domin ya ci gaba da fasar da bayan Allah shaitanu na aljanu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke ta hal ulabbi ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun Allah cikin sarki ce bala ba ku labari ga suwa ne ne shaidanu ke sauka ba ku kawo musu wahayi ku kawo musu ɗauki da agaji tanazzalu alaihim shayatin tanazzalu ala kulli afsakin asim duk wani makaryaci mai yawan karya mai yawan sabon Allah to su ne shaidanu suke zama tare da su wa ya'tu an dhikri rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wanda duk ya wa da'a ga Allah mai rahama Allah maɗaukacin sarki yake za mu haɗa shi da wani shaidani Shaiɗanin nan ya zama abokinsa wanda ba ka rabuwa shi ne ma'anar kare abokinka da ba ku rabuwa kullum kuna tare to duk wanda ya wa Allah ya yi watsi da littafin Allah ya rike littafin shaidan Allah yake sai mu haɗa shi da wani shaidan ya zama abokinsa na kus da wanda ba ka rabuwa da ni ko rana to wannan abokin laki na ke sami shi zai ka taimaka masa a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi waɗanda ba su san addini ba sai su zaci cewa waliyi tare da cewa ga yanayinsa ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi sun sabawa shari'ar Allah sun sabawa alkur'ani da hadisi don haka farkon alamar da za ta nuna wani karama shi ne ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne ga Allah mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ba dan bid'a bane ba mai yada shirka bane cikin al'umma sannan abu na biyu wanda ahli sunna suke jaddadawa dangane da karama sukan ce karama ba koyanta ake yi ba wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba sunan shi karama koya baka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi dan damfara yake koyan yadda zai yi damfara doka yake koyan yadda zai yi dokanci kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samun su ta hanyar zai ta hanyar koyo to ita karama ba ta hanyar koyo ake samun ta ba wani abu ne da yake zuwa daga Allah saboda haka wanda zai ce ka bi ni za ka samu karama ko ka zauna da ni za ka samu karama wannan dan damfara ne dan ka zauna da shi ba lalle ka samu karama ba karama wannan ba ta hanyar koyo ake ɗaukar ba bare ka ce zama da shi zai sa ka samu karama abu na uku da za mu iya bambanta karama da abin da ba karama ba ita karama ba ta faɗa da karama domin karama abin da take nufi Allah ya girmama wani ya ɗauka kamar tabbata ya ba shi wani abin mamaki kaga kenan karama kyauta ce daga Allah karramawa ce daga Ubangiji to ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karama ta yi fantakali da ta ɗan uwansa idan aka ce waliyai suna rikici akan karama to nan za ka fahimci ba waliyan bane in ba waliyan ne to ba na Allah bane an fahimta ko alkarama la yu'aridu ba'daha ba'dan domin dukkan wani dukkan su wani abu ne daga daga Allah kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci to ya za a ake suna karo da junansu kuna da wali dan marina kuna da wali dan masani kuna da kistar tsayuwar wata ko da ya tsayar da shi da ya je hunshi haka daga ta kasa cewa wannan ba karama ba ce saboda haka wannan abin da aka fahimci cewa abin da ake faɗa din ba karama ba ce imma akwai wani dan marina akwai wani dan masani ke in an faɗi cewa haka ta faru a tsakanin su to ƙarya ake musu inda gaske akwai sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah take ambatan Allah ba zai rushe ta ba amma duk abin da ba karama ba abin da yake daga shaidanu ne da zarar ka ambaci Allah sai ambatan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi kuna jin ana karanta hadisin Imam Bukhari wanda ya rawaito shi daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abu Hurairah ajiyar dukiyar zakka sai wani aljami shaidani ya rika lafowa cikin dare yana kwasar abincin da aka ba wa abu huraira ajiya na zakka har wata rana dai abu huraira ya kama shi tsamo tsamo gashi ya zo kwasa abu huraira bai san aljami ba ne, bai san shaidani ba ne domin zai fito a da ta mutum ya kama shi a matsayin ka kama barawo shi ne sai ya ce da shi bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi wato zan baka wani abin da za ka faɗa in ka faɗa shi dan ba zai kusance ka ba inda rana ne har kai yamma inda yamma ne har ka kai gari ya waye yace ka karanta ayatul kursi abu rana ya sake shi kashe gari ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kadhib zaka shaytan ki shaytan ne wannan kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka alhalin ne yawan ƙarya ne to makaryaci ne amma anan ya faɗa maka gaskiya to kaga duk abin da zai zo daga shekan da zarar ka karanta ayatul kursi to za ka ga wannan abin ya lalace ya balbalce ba zai samu gurbin zama ba shi yasa duk wani boka duk wani mai sihiri baya son karatun qur'ani da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sihirin sa ka karanta ayatul kursi ko karanta fatiha ko karanta kula uzai guda biyu to nan da nan za a ga sihirin da shi ya lalace kaga alama ba karama ba ce karama daga Allah take in aka karanta qur'ani yayin da ake nuna karama to wannan karama haske za ta kara ta kara karfi ba lalacewa za ta yi ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambanta tsakanin karama da abin da yake ba karama bane rufa idan ne yaudara ce sannan ahli sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba sai in ya ga karama to shi mumini ne in bai ga karama ba akwai magana akan imaninsa wannan ba daidai ne. ahlus sunna ba ta haka duk da cewa za ka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa abdullahi bin sahal sahal ibn abdullahi tusturi sahal ibn abdullahi tusturi yana cewa wanda duk ya yi zuhudu tsawon shekara arba'in tare da ikhlasi sannan bai ga karama ba to ya tuhumci zuhudunsa ba dan Allah ya yi ba wato shi yadda yake faɗa in ka yi zuhudu na tsawon shekara arba'in dan Allah to lalle ne ka ga karama to kaga wannan maganar ba daidai ba ce tunda karamar nan wani abu ne daga Allah sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama kaga a ce a'a yawan ibadar ta ne zai saka samu karama wannan kuskure ne kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa wani abu ne da yake ba su ba su ne suke yi wa kansu ba to haka nan ma ita ma karama abu na biyu duk abin da ya gudana a hannun wani sawa'un annabi ne ko wali ne wannan abun daga Allah ne daga kaddarar ta ne shi ya ga dama ya gudanar in bai ga dama ba zai gudanar da abun ba ba wai shi wannan mutum ba ne shi ya yi abin da kansa a'a Allah ne ya gudanar da wannan abu ai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna musu mu'jiza ko kai ta zana abubuwa daban-daban cewa sai sun gan su tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan su yarda shi manzon Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjira lana min al-ardi yanbu'a أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما جعلت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا lokacin da suka tsaye suna tambaye shi sai ya yi musu waɗannan abubuwa sannan sai da shi annabi ne suka ce ba za mu yi imani da kai ba hatta ka jira da namin al'arzi yanzu sai ka sanya ƙasa ta rika ɓuɓɓugo mana da ruwa an san garin maka gari ne mai faƙo biyan wasu ba guri ne da ruwa yake ɓuɓɓuga ba a guri ne da sauƙin haƙorin ruwa daga cikinsa ba amma saboda wasu ƙure manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai ya bai da maka ko ina aka duba ruwa yana ɓuɓɓuga فاقدر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ko zan kana da wata gona wani lambu na dabilai da ilabi maka gari ne wanda yake mai fako gari ne da Allah ya sifanta shi wajin gairi ji zar'in babu shuke shuke ballantana a samu lambuna wanda suke cike da ilabi kaga wannan shi ma kokarin kura ne wato kamar da maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabilai ga inabi da kayan daɗi أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر خلالها تفجيرا تفجر الأنهار خلالها تفجيرا sannan bayan an samu aljannatan ma a gonakan ma na inabi da dabilai kuma ka tsuggo da ruwa ya zama korami suna gudana ta karkashin su ce au tusqita sala'a kama za'amta alaina kisafan tunda ka ce in ba mu yi imani da kai ba za ka sa Allah ya bangaro ta mai rubto mana da ita to ka bangaro mana sama ka rubto mana da ita din in har da gaske kai annabi to kaga in kama ta bangaro ta rubto kaga ai maganar kuma su imani ta kan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila suka ce ko kuma ma ba wannan ba sai ka je kun zo kai da Allah da mala'iku duk gaba ɗaya sun yi kuka Allah ce ni da aiko ka mala'iku ke gaskiya ne ya aiko shi Ku ka ga gaba ɗaya gaba ɗaya ake kai autar A sana aw takuna laka aw kuna laka baytun min zukhruf ko kuma daga kana da gida na zinariya annabi sallallahu alaihi wasallam ba da komai an san tasowarsa yau ya rika yi wa mutanen maka suna biyan shi albashi ko wannan shi da abin da rike shi to amma a ce yayi gida na zinariya kana ka fitin a ce kai gida na zinariya kaga a ce ce a ce kai makareci da abin da kike faɗa ba gaskiya bane sai suka ce autar ba fit sama ko mu ga kawai kana hawan sama ba ma tsari kawai ka lula ka kai sama ganka in ka yi sama kuma sai mu ka ko da littafi a hannunka ka kan ka dauko mana littafin ba yadda ka ce jibril ne ka maka wahayi ba ko muke buga kawai ka kama kana taka sama aw tarqa fi sama wa lan nu'mina li ruqayyika dan ka taka ma ka ka hau ba za mu imani ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka kawo littafin da za mu karantawa a cikin an yi bayani ɗaya daga cikin annabi to kaga masu faɗar wannan ai ba su shirya wato yi imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi sarki ya tabbata ga ubangiji na ma'ana ubangiji na ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da aiko da yanzu ni mutum ne yadda ɗayan ku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ba mutum ne saboda haka ubangiji na shi ne iya ga dama zai ko bai ga daman ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi ke cewa kuma zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai zan zai faru ba sai dai ubangiji ya nuna masa irin wannan sannan abu na uku da ala sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama shine ne da addini wanda ita ce babban karama da Allah zai rabu ka zama mai riko da addini kana bin Allah da manzon su kai da kafa kana kokarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shine ita ce babbar karama kaga kenan dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah yana da yana da karama dukkan wani mu'mini mai tsoron Allah mai karama ne domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah tsayawa akan biyar addinin Allah ya yasa malamai suke cewa kun taliban lil istiqama wa ta kun taliban lil karama ka zama mai neman istiqama tsayuwa da a akan hanyar Allah tutar akan addinin Allah kada ka zama mai neman karama domin abin da ya jawo su suka rika yi wa addinin Allah makarkashiya kenan suka rika masa zaman ƙasa saboda kasancewar da farkon al'amarin su an nuna musu cewa in suka rike addini suka yi surifi kaza suka yi zikiri kaza za su samu karama aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru shi ne ga karama ba to kaga daga nan sai ya shiga yi wa addinin gaban kasa kuma sai ya shiga yin damfara da sunan karama dan an nuna masa cewa in yayi zai samu karama kuma yayi shi bai ga karama ba to domin da kubutar da kansa in kuma a'a wasu kuɗaɗe ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba kaga yanzu zai kokarin fashewa to ta ka sai ya shiga damfara da cutar bayan Allah sannan mai karama ba mutum ne bai cika baki ba wanda duk zai cika baki yana mai isa kuma a taba mu a gani mu za mu yi kaza za mu yi kaza duk wanda ya taba mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu mu za mu nuna maka karama wannan alama ce take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah domin kamar da ƙurɗuri ke fada a tasirin ta mu'jiza ita ce ake son bayyana ta kanara amma karama so ake ba a ɓaɓɓoye ta ba wasu ake a bayyana ta ba ne ta ake so a yi ba wai fitowa ake so a yi a nuna ta kanara ba sannan abu na biyar karama inda ma ta kone da nusratid dini ana nuna karama ne don ɗaukaka addini duk inda ka ga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci za ka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani mahalli a wani bigire na ɗaukaka addinin Allah amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba karama ba ta kasancewa haka mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji yana zama tare da su yana cin abinci tare da su sai karama ce wannan ba wani ɗaukaka addinin Allah dan ka zauna cikin namun daji Ba mu da gara ɗaukar addinin Allah ko ya dinga ta'amuli da aljami haka kawai a ganshi yana ta'amuli da aljami wannan babu za mu ga sun ɗaukaka addinin Allah a ciki inda ɗaukaka addinin Allah yake nan ake samun karama sannan abu na ƙarshe da ahalus sunna suke faɗa dangane da karama suka ce karama ba za ta taɓa zama saban Allah ba duk abin da yake saban Allah ne sau da za mu yarda karama ba ce domin karama daga Allah take Allah shi ya hana saban Allah saban saban to yaya kuma zai ba da karama wacce take saban Allah to a nan ne gizo ke fasa a nan ne ake cewa ba mu yarda da karama kun ga dukkan bayanai da suka gabata in ka duba littattafan ahalus sunna na da can da waɗanda suka go bayan har zuwa na yanzu duk za ka ga suna lalata cin karama kuma suna cewa sun yarda akwai karama karama ita ce girmama mumini da wani abin da ba a saba gani ba wani abin ba maki ahalin sunna sun yarda da wannan amma bisa waɗancan ƙa'idoji da dai bayani a duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba aka kira kuma wannan abin karama to a nan ne ahlus sunna suke tijiya su cije su ce ba yadda ba to wanda ya so zakin ahlus sunna sai ce ba su yadda da karama ba wanda mu kuma ana mu ganin wannan ba karama ba ce domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne to sufaye da masu bin tafarkin su a da da yanzu sun yi rubuce rubuce da yawa akan karamomi ahalar sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai kan karamomin malaman sunna ba sai za a rubuta karamomin wane karamomin wane wannan ba aikin ahalar sunna ba tsaya sun yi wannan ba amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama din wani fage mai faɗi kwarai da gaske sun ba shi lokacinsu mai tsoka wajen su yi bayanin karamar waliyansu har ba wasu littattafan aka ware su da wannan suna jami'u karama fil auliyai na yusuf da bahami ila wasu daga cikin ku sun san shi jami'u karama fil al'auliya akwai da waqihul anwar wanda aka fi sani da tsaraqatul kubra na abdul wahab sha'rani duk bayanin waliyai ne da karamomin su akwai karamatu auliya sudan waliyan sudan da karamomin su na wani malami da ake nufi da aka ce da ake kira muhammad nur mai falla akwai littafin al-ibril fi kalami sayyidi abdulaziz abdulaziz al-dabbak shi na duk magana ne akan karamominsa littafan karamomin suna da tiri to a irin wannan tafai aka rika da wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai wanda wannan labaran suna nuna karamomin su wanda ko kuma muka kalli abin kallo na shari'a muka auna shi da mizanin alkur'ani da sunna sai muka ga abin ya ki hawa kai sai muka ce gwamnati ta karama ba ce mu a gurin mu ma a nan shi waliyin saba wa Allah yi ba karama nuna ba saba wa Allah yi kuma shaitanu da suka taimaka mishi akan wannan yanzu kamar misali a cikin jami'in karamatul auliya zan ba da yan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake kyamar yarda da karama ba duk da cewa bayanan mu sun fito karara a littattafan sulla da yawa an na gaya muku hibatullahi lalaka'i abul qasim littafi gare shi jami'in karamatul auliya daga ah, karamatul auliya da jami'u karamatul auliya juz'i na karshe juz'i na biyar a cikin littafin sa sharh usul i'tiqad ahli sunna juz'in sa na karshe duk magana ce akan karama kuma wannan babban kundi ne da ahli sunna suka yadda da shi wajen bayanin aqida ta sunna in ka duba cikin littafin ibn taymiya ko da cikin al-qidatul wasitiyya ka duba karshen sa yayi magana karama haka na cikin littafin sa na fatawa mujalladin sa na sha ɗaya birane da yawa ya yi maganar karama wannan littafin ma da muke karantawa kaga inda yake maganar karama to amma wasu abubuwa aka rika faɗa da sunan karama muka ce mu yadda da waɗannan abubuwan ba sai aka ce ku da karama ba zan ba da yan misalai kafin mu wuce wannan gaba don a fahimci abubuwan da muka iya yarda da su har yanzu aka ce mu yadda da karama ba tare da cewa wannan kallafi ne ba gaskiya ba ne a cikin littafin jami'u karamatul auliya na yusuf da bahali juz'in sa na farko shafin na ɗari biyu da tamanin da hudu yana ba da labarin wani shege wanda sunan shi muhammadu suwayi ya ce muhammadu suwayi din da ya auri wata budurwa bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo mata sai ya ce da ita idan ta kuskura sai ya aure bayan sa kowa ne ta aura zai mutu kowa ta aura sai ya tafi shi nan bayan mutuwarsa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abin da shehi ya gaya mata ta dai yanzu budurwa ce hanya ce ga abin da shehi ya ce in eh, duk wanda ta aura ta ya mutu sai ya kashe shi sai suka ce a'a wannan ai ya haramta miki aure wannan ba hakkin ka bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matarsa. amma ban da shi ko kowane ne ana iya auren matarsa bayan mutuwarsa malamai suka gaya masa wannan kamar yadda shi yusuf da bahani yake kai to mana shi kenan sai ta je ta auri wani da ta auri a ranar da ya tare a ranar ya zo ya soke shi ya mutu sai ga wasu aka ɗauka da safi ya ce matan na haka sai ta zama har ta tsufa ba aure Don Allah wanda ya halatta kuma wanda ya kamata ya zama ya zama karama haka kawai ka yi kisan kai kaga a nan zai iya haɗa baki ko ne da wasu shayaɗinul insi ya ce sadda yi aure ku da gidan ku kashe mutu ko ya haɗa baki da shayaɗinsa na aljanu Ko irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama sai mu ce ba yadda ba sai a ba ku yadda da karama ba kenan daga cikin irin karamomi da biyu da abdulwahab sha'arani yake faɗa a cikin littafin sa tabaqatul kubra ko da wasiqul alwar a juz'in farko shafi na ɗari da da talatin uku. yana ba da labarin wani waliyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa sai ya ce maka ba ni dan lokaci zan tambayo jibrila sai dan ba ni lokaci zan tambayar maka jibril sai ya tambayi jibril sai jibril ya ce eh ayi ko ka ayi sai kuma ya gaya masa shi to ga abin da jibril ya ce a gaya ma aka ce mana karama ce wannan za mu yarda wannan ya saba wa karama domin wannan da awar wahayi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wanda littafi nashi a sa na ɗaya shafi na ɗari da sittin da ɗaya ya ba mu labarin wani waliyi da shi kuma karamarsa shi ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta dukkan neman izini duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan waliyin dan ya nemi izininsa ya yi ko kuma ya yi yusuf al-bahani a cikin jami'u karamatin auliya juz'in sa na biyu shafi na 286 yana gaya mana labarin wani wali wanda irin waliyan nan ne masu kama da mahaukata su da suke kira al-majazi al da wanda ya ya abin nan kansa ya sanci za ka yana yawo cikin datti yana yana ko ya fito yana yawo sai yara suka rika bi suna suna da shi yadda suke bin mahaukaci shi da ke ya kwalla kira shi wannan waliyin yake kai a zara'ilu in baka karɓi ran yaran nan ba wallahi zan sauke ka daga mukamin ka na bala'ika wai ba jimawa duk yaran da sai gasa sun faɗi mutum kaga a ce azra'ilu in eh, wannan sunan da inganta a matsayin shi ne sunan mala'ika ba mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa a cikin alqur'ani da sunan manzo Allah kawai malakul maut ake kiran kullu yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum babu inda aka kirawo shi azra'ilu don haka wannan sunan in inganta ta fuskar alqur'ani ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma irin waɗannan littattafan komai ma za ka gani to eh, kaga Allah ya nuna malakul maut din a hannun shi wannan mahaukacin yake sai abin da mahaukacin yake yi shi zai ta yanzu da abin haka yake ai da an shiga uku a cikin littafin tadawurin al sun fi tadawurin wani risala ce a cikin hawilin fadawi na na suyuti akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a ɗakunan su ka'aba kan je ta yi tsawafi a jikin maimakon su je su dawafi ita ta yi dawafi har ma wasu ka rika tsafani to in ka zo dawafi ka abar ba ta nan yaya hukuncin dawafin ka za ka yi a mahallin ta ko za ka jira ka dawo kaga waɗanda a faɗa mana shi a tsoron karama za mu yadda da za mu yadda a cikin tsamakatu shafi'iyya na ibn sufki tajuddin sufki a littafin sa tabakatun shafi'iyya mujalladin sa na tara shafi 213 nan baya ba mu labarin wani wali wanda aka yi bari a garinsa a yana yawo sai yi ta wani gari garin an yi fari ana fama wahalar abinci ya zo gurin gari da gurata ya samu mutane sun yi layi suna kowa na ya sayi gurasa da sai kai bakinsa wani nan ba komai tare da shi ba da ko kawai sai sa hannu a aljihu sai ya dambazo kuɗi ya dambazo kuɗi daga abin da dinsa kawai sai ya kai wa mai jira sannan ya ce kawai bar musu kudin su ga wannan kawai ya raba musu gurasar kyauta shi ke nan gurasa ya karɓi kuɗi ya ajiye ya yi ta raba gurasa kyauta mutane duk suka watsa shi ma wali ya tafi sa sai bayan da an watsa wali ya tafiya sa sai in ɗaga sai ga shi duk kuɗin da wuni duk da wuni to kaga fi Allah wannan karama ce to an faɗa mana wannan da sigar karama muka ce ba mu yarda ba sai aka ce ba su da karama ba karama shi ne wali ya cuci da bayan Allah ne gurata da yayi ne ne zulka suka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin al-ibri min kalami sayyidi abdul aziz yake cewa shi wali yana wanda aka bashi haƙƙin tasarrufi yana da damar ya sanya hannu a aljihun duk wanda ya ga dama ya dan gudu duk abin da ya ga dama wanda fi sallin lai karama ce wai zai yana iya dama ya haka kana zaune sai ka laluba ka ji ba komai ya ya kwari yake bambancin wannan da kaka yake akwai bambanci yake shi farawo ba da izini yake yi shi koli Allah ne yake wa idza fa'alu fa'ishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha sai Allah ne ya famu a cikin littafin jami'u karamatul auliya na Yusuf al-Bahani Yusuf al-Bahani bai dade da rasuwa ba mutumin Beirut ne amma asali mutumin Palestine ne amma ya yi rayuwarsa a Beirut في لسه هي للثاتي للثاتي شواهد الحق في الاستغاثة بسير الخلق وللثاتي بيهر منتاء كان خلق سن إن لا تفاعد فكرة سنة ولغة ألاما الثاتي ليس الضباء لا أمرا تراتو أنشاتو على أمرا هجرش الكتيا فقط ما كايتم مضمبرو أكايد بسيريا بل تبقى دوال ولا ولو كتير هيدا kuma wani lokaci zai warware ta ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga sai ya ga ya gamu da tafiyyar sirki jini a asirki wani wanda ya yi zamani da ibn tafiya kuma suka ɗan yi rusayyar maganganu da shi a kan wasu matsaloli da shi ibn taymiya yake cewa bid'a ne shi kuma wace yana da bid'a a gani to shi ne sai shi wannan yusuf da ma'ana yake cewa ya yi mafarki a cikin littafin shawarar cewa ya yi mafarki ya ga inda ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta sai kuma ya hango can ya hango wani can a gefe wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka ba ala shi ne bai samu sakewa yadda ya kamata ba sai ya kula ibn taymiya yake sai kuma sai kuma ya hango wani dan a sa dishi dishi ba a gane shi ko waye shi yana da dai da ilmin kayyubi to kaga dai anan je yadda aka yi tunda da ibnu taymiya ya shiga alhamdulillah da wani guri da ke ibnu jahili wani wuri ya ce masa mai da aka dai ya yi kira irin maganganu wanda ya gada mu to yana da littafi jami'u karamatul auliya sai da nake kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin wanda a cikin sa yake faɗa a cikin juz'in sa na biyu shafi na ɗari biyu inda tara inda shi yusuf da ma'ani yake cewa wani wali ya faɗi cewa sai daga cikin a sai daga cikin almajiran adi ibn musafir ana tuna adi ibn musafir wanda ibn Jarir ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa wanda muka karanta al wasaitul kubra shi ɗaya daga cikin almajiran ali mutafir yana zaune ta rana a gurinsa sai ali ibn mutafir ya da shi kullu shay'in la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu fi al-layli falaysa bi shay'in duk shaidin da bai san juye dawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakin sa to ba shaidi ba ma'ana shaidi na gaskiya shi ne shaidin da muridinsa yana ɗaki yana kwance shaidin yana ga juye ya yayi a daren to wanda shi ne shaidi na gaskiya sai muridin a ransa ba wai a a fili ba a ransa sai muridin ya ci kai wani abu da wahala yake yake yanzu a shi duk abin da nake da matar ta shi yana gani saboda haka sai ya kaura cewa matar ta tsawon wata guda baya kula ta saboda wai kada shi ya gansa shi ke nan da ya zo wata rana ziyarar shi sai shi ne ce na sa abin da kai ke ciki ka kaura cewa matar ka yake to shin wanne ka fi so shebin kai ganka da kana aikata halal ko ko ya ganka kana aikata haram wanne ya fi baka to shi kenan daga nan nan ya tuba ya ce ya ji ya ji ba zai sake ba akwai wani shehi kamar yadda al'ibris ya kawo a cikin shafin sana ashirin da ɗaya cewa wani shehi ya sifanta wa muridinsa matar da zai aura bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku sai ɗalibin da ce da shi muridin da ce da shi to yaya zan san kana gurin sai yake zan nuna maka alama ranar da ya tare da matarsa ya zo suna magana sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa sai ya ce eh, wannan ba sai matar ta ce ah, ba kai ka ne ni ba sai ka da hanci sai ya gane cewa shi ne bayyana saboda aka sai ya shiru shi ta a masa sai da je ziyara shehi sai ya gaya wa shehi ga abin da ya faru sai ya ce kwarai kuwa kuma ba dan wannan jinin ya zuba daga hancin ta ba da ta yi rashin lafiya to akwai abubuwan da suka fi wanda buri wanda ba za su faɗi ba wallahi akwai waɗanda sun fi wannan buri ba za mu iya faɗin su ba wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake gadawa a waɗannan da ke da sunan karama wanda muka sa kafa muka shirye muka shirye mu yadda ba saban Allah ne aka ce ba mu yadda da karama ba a cikin asabaqatul kubra na sha'arani na biyu shafi na da hudu, a tarjamar wani waliyi da ya kira Muhammad al-Fukari ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa yake wannan waliyu wata rana ya je wani gari zai musu hudu ba yana da cikin karamomin sa ya je zai yi musu hudu ba bayan ya yi godiya ga Allah a kan din gari jama'a don ana zaune ranar juma'a yake ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wa salam yana fadar haka mutane sai suka yi ta akan ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alaihi salatu wa salam mutane suka yi don kafirci suna yin ta a kansa sai ya zara takobi shi kuma ya yi kansu duk mutane da aka gudu wajen bakin masallaci ya kuma na zauna yadda ba a yi sallar juma'a ba a masallaci a gari sun gudu saboda sun ji mai yayi kafirci shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci yana nan a zaune sai wannan mutum ya zo garin sai ce ah wanda ai shi da sallar juma'a sai wani ma yanzu sai ce ai wannan shi da sallar juma'a sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar juma'a a ranar sun kai talatin ko kuma yan garin sun kai shiga shi a zaune a amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban akwai wani malami cikin malaman wurin da suke kare waɗannan abubuwa ba za ku yadda ba ga tv wai ai tv daga mu ɗaya sai a haskota. sai a hasko ta ta kullalar ta kullatar saboda haka shi ma wali shi zai yi ibn taymiya yace wa inna mal karamatu luzum al istiqama abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah wa anna Allah ta'ala lam yukarrim 'abdahu bi karamatin ko lam yukrim 'abdahu bi karamatin a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbu huwa yardahu kuma Allah madaukakin sarki bai bawa bawansa wata karama ba wacce ta fi girma sama da a ce bawan nan yana aiki da abin da Allah yake yake so da abin da Allah ya yarda da shi babu karamar da ta tafi wanda ke ibn tabiya wa huwa ta'atu huwa ta'atu rasulihi wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi shi ne yi wa Allah biyayya da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya da kuma jibintar masoya Allah da kuma gaba da makiya Allah wa haula ya awliya'ullah masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya allazina qala Allahu fihi waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun ku saurara ne waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki tare da su waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda suke yin abin da Allah yake so ya yarda da shi fa in kanu muwafiqina lahu bima awjabahu Allah alaihim fa hum min al-muqtasidin idan sun kasance ba su yi wa Allah biyayya cikin abin da Allah ya wajabta musu na farilla to waɗannan suna cikin al-muqtasiduna waɗancan da ibnu tayyiba ya fara magana akan su kashe-kashen mu ne وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين إذا كما تنكت الكلمة في وألا تاء بوية cikin abin da ya wajabta musu da abin da kuma ya sanya shi mustahabbi gare su wato suna aikata farilla da mustahabbi to waɗannan suna cikin al-muqarrabina wato makusanta zuwa ga Allah al-muqtasiduna masu takaitawa akan aikata wajibi da barin haramu al-muqarrabuna sune masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi wannan walittakar su ta dara na farko ma'a anna kulli wajibin mahdud tare da cewa kowane wajibi kowane abu da yake wajibi to Allah yana san shi wa laysa kullu mahdudin wajiban amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba don haka a cikin salloli akwai na nafila Allah yana son su amma ba wajibai bane a cikin azumi akwai azumin nafila san Allah yana son yana son sa amma ba wajibi bane haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai sadaka da mutum zai akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka akwai kuma sadaka ta tsawuri Allah yana son ta amma ba wajibi bane haka nan a haji haji musulunci ta farko ita ce wajibi dukkan wani haji da mutum zai je bayan wannan Allah yana son wannan aikin amma ba wajibi bane saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana son shi amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba ya amma ma yattal ma yattali Allah bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharq al-'adat amma abin da Allah madaukakin sarki yake da raba bawansa na farin ciki ta hanyar keke abin da aka saba gani a al'ada au bi gairiha ko ba tare da hanyar keta abin da ya saba al'ada ba aulin zarra'i ko ya jarrabe shi da cutarwa ta hanyar kesa al'ada ko ba ta hanyar kesa al'ada ba falaita zalika li ajli karamati al-abd ala rabbihi wa la hawani ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar ba wannan ya fi kowa daraja a gurin Allah ba ko kuma a'a ba wannan ba ya da matsayi a gurin Allah a Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya ba zai yi haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai haƙuri ba bal qad yus'id biha qaw bal qad yus'id yus'id biha qawm idza ata'uhu fi zalika wanda Allah ya gudanar da wani abu na ta al'ada a hannunsa yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada zai samu nasara zai samu daraja a gurin Allah da ɗaukaka da gidan aljanna idan ya yi wa Allah biyayya a cikin wannan wa qad yasbiha qawmun idza ata'uhu fi zalika waɗanda kuma suka saba wa Allah cikin wannan za su haɗu da ainihin kamu na ubangiji da azaba ranar gobe kiyama Allah yana cewa fa ammal insanu amma mutum idan masalahu rabbuhu idan ubangijin sa ya jarraba shi fa akramahu ya girmama shi ya bashi karama wa amahu ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman sai ya tsaka baki yana cewa Allah ya bani karama Allah ya girmama ni wa amma idan masalahu fa qadara alaihi rizqa amma lokacin da ya jarrabe shi ya kunta masa arzikin sa fa yaqulu rabbi ahana sai ya rika cewa ubangiji da ya wulakanta ni ya tozarta ni ya watsi da ni bai kula da ni ba wanda duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa ne da kaddara ta da mashi'arsa kuma ubangiji yana yin wannan zai ya zana babawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai sallame don abin da yake gudana gabawa mai kyau ne ko mara kyau ne jarraba ce daga Allah ko dukiya ubangiji ya baka ko lafiya ko ƴaƴa wannan jarraba ce daga Allah haka nan ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk jarraba ce daga gare shi don ya iya don ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba Allah madaukakin sarki ya zama dacewa ya zama da dangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi bsm الله الرحمن الرحيم wannan ce ina bukatar ma'anar wannan ayar wa annu masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan ayar tana cewa masallatayya almasajid ko dai zama masallatayya wuraren da aka keɓance domin yin sallah ko kuma almasajid shi ne gaban sujjada gaban da ɗan adam yake sujjada a kansu tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan ƙafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa waɗannan su ma malamai sun fassara masajin da su cewa su ma ana ana kiran su al ko dai ka ce masallatai ko gaban sujjada duka waɗannan na Allah ne ba a bauta ma wani wani ba Allah ba da su kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba wai a kira wani wani ila kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba addu'a huna ana nufin du'a'ul ibada du'a'ul ibada ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci kamar yadda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi ma wani sujada ba Allah ba sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan kamsuna hadisan ta ta'allaku bin nisa'i to wala irin yan cikucin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba gare in san ingancin hadisan ciki ban san ya yake ba sai kuma ya yace malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa kuma shaitan zai zo masa da ruwa ya ce mata ya kafirce idan yana so ya bashi ruwan wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya abinda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa illa lil maut la takara wa ja'at sakratu al maut bil haqq zalika ma kunta minhu sahih wala kida abinda alqur'ani ya faɗa shine kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nana da hadisi ta sahih illa lil maut la takara lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa wannan kowa ya bi takarda ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kanta ya samu kai cikin sakaratul maut ya wannan lokacin da zai mutu idan ya dau lokaci cikin suma haka ya farfado sai yake illa lil mauti da sakara amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa shi ya zo shi wannan duk dai ana faɗa da ka a ƙara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa yare hukuncin auren mace mai aiki mun sha magana da aikin mace a wannan gurin aikin mace a karan kansa ba wai laifi ba ne matuƙar za a kiyaye dokar Allah saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba har a guji aurenta matuƙar dai aikin da kake ya dace da tabi'a ta mace kuma kai kuma za ka iya haƙuri da aiki ta babu wani abu ne sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ba shakka larura ne ba a tabi ana san mace ta zauna a gidanta ne kamar da Allah ce wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula asali mace ta zama a gidanta ke to amma in larura ta sa ta fita aiki to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da ubangiji ya dora mata a matsayin ta na mace in za ta kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikin ta shi karan kansa aikin ba wani laifi bane dan mace ta yi shi amma in za ta kesa dokar Allah to ko a gidanta take a zaune wannan laifi take kuma ko shi na mijin ko shi na mijin idan a aikinsa zai keta dokar Allah ai laifi yake babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan wannan kuma yake da ne ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinin miskinin lalla zarja lahu walau kana zamalin duk da ya rubuta zamalin wa miskilatun miskilatun miskilatun man la zarjin man laisa la zarjin walau kana za ta malin ya rubuta zamalin wanda kai da shi dai larabcin ba irin da ba manzo Allah ba wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani ku zuru ko gauru Sai tsara larabcinsa ana faɗarsa amma ba wai hadisi bane sahihi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda yake wai shin wannan malamin ahlus sunna ne abul mahasiri jamaluddin yusuf ibn ahmad ad-dajawi al-maliki al-azhari al-mutawaffa sanat 1365 al-hijriya to ban san me haɗe shi da malamin ba har yake sai ka ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba littafin sani da kai in littafi gare ta in littafi yake da shi yana hannunka to ai daga littafin za ka gano ina ya sa gaba sunna yake ko ba sunna yake ba galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a jami'ar azhar dan al-azhar yana nufi ya yi karatu a jami'ar azhar in ka kula mutaakhir ne ya zo da karshe karshen nan ne a karni na goma sha biyu a ɗari uku ɗan da goma sha hudu karni na goma sha hudu saboda haka ɗan baya baya ne sosai al'azhari ya fita daga azhar manhajin azhar shi ne aqidar su aqida ce ta ash'ariya galibi wanda suka yi karatu a jami'ar azhar suna fita da aqida ta ash'ariyanci sai dai daga baya ka tafi amma abin da suke koya shi ne wannan al-maliki kuma intisabi ne zuwa ga mazhabar a wannan ba a yi bane saboda haka ni ban san wani bayani dogo a kansa ba amma dai tunda har ka zakulo sunansa to babu shakka ko a bayan littafi ka gani in a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba in ka ga yana yada sunna ahli sunna ne in ka ga yana yada bid'a bid'a ne Allah madaukakin sarki ya fara dace wa sallallahu wa sallama ala da Muhammad wa alihi wa sahbihi